Jama'a barkamu da zuwa wannan bidiyo sunana Adamu Muhammad Dankore. A yau zan yi magana akan abubuwa guda uku muhimmai wanda ya kamata ki sani idan za ki zo Amerika karatu. Idan wannan abu ne wanda ake so a sani sai a tsaya sai na ganki ko sai na ganka on the other side. Jama'a barkamu da zuwa. Abu na farko muhimmi da ya kamata mutum ya sani zuwa nan Amerika karatu shine lokaci. Process na admission na Amerika yakan ɗauki lokaci mai ɗan tsayi, especially idan mutum yana neman scholarship. Yakan cewa daga wata uku zuwa shekara ɗaya lokaci ne that is reasonable mutum ya ba wa kansa domin planning ɗin zuwa nan karatu. Misali, zaki watakila zaki buƙaci recommendation letter watakila zaki rubuta jarabawa waɗannan abubuwa ne wanda suke ɗaukar lokaci abu na biyu muhimmi da ya kamata mutum ya sani shine admission requirements idan za ki yi masters mai masters wani irin requirements ake bukata wajen masters idan za ka yi postdoc idan za ki yi bachelor's degree akwai requirements kaman na jarabawa jarabawa na language kaman TOEFL kaman IELTS da sauransu akwai jarabawa na readiness kaman SAT GMAT GRE akwai recommendation letters wanda za ka je ka nemi malaman ka na da ko wani wanda suka tafi aiki da kai su rubuta maka su aika wannan mutum su waɗannan kaɗan ne daga cikin requirement sannan akwai wani requirement wanda na kuɗi ne shine application fee yawancin makarantu a nan america especially idan kana so ka karanci phd postdoc ko kuma masters sukan bukaci application fee wani application fee din ya fara daga dala talatin har dala ma ɗari ko fiye da haka abu na uku shine kuɗin makaranta Amerika ƙasa ce wanda take da tsada makarantar su gaskiya suna da tsada so shi yasa ya kamata mutum ya yi tunanin zan je makaranta shin zan iya biya wa kaina ko kuwa zan nemi scholarship domin waɗannan wannan tambaya da za ka yi wa kanka zai sa ka ka yi tunanin abubuwa da yawa kamar ba da lokaci kamar rubuta jarabawa da sauransu jama'a wannan shine ƙarshen abubuwa guda uku da nake so na sharing da ku wajen ah, masu mahimmanci idan mutum yana so ya zo nan Amerika. Na gode sosai sai na ganku a wani bidiyon.